uku ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halartar wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'is wa ruha na fadilatu sheikh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na talatin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka muna karatu cikin babi na goma sha hudu goma sha uku a as-salatu ala janazati babi da ke magana akan hukunce-hukuncin sallar janaza ko muna bakara ta hamsin da tara ko fakara da ke magana kan waɗanda shari'ar musulunci yadda a yi musu sallah mu yi magana kan na farko <clears throat> har zuwa na hudu wanda na hudun shi ne ma da yake alfadiru fil ma'asi wal mahari ko wanda ya zama fajiri wanda ya zama sananne a wanda ya shafi sabon Allah da ayyuka marasu kyau mun yi magana a kansa da abin da maluma suka faɗa na yanayin yadda za a yi masa sallah ɗin in ya rasu za mu tashi a na biyar malaki al-khamis المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه يتي وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر مالك نبير وفي نبير وتندى لا شرع مسلم شيء شرع أنت أي صلى إن سمته akwai almadini wanda ya mutu ana bin bashi ko bayan ana bin sa bashi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi dainahu bai bar wani abu na dukiya wanda ya kai a biya wannan bashin da ya mutu ya bari ba ce fa innahu yusalla alai shi ma za a yi masa sallah so da waɗanda suke cewa ba za a yi masa sallah ba saboda sun dogara da wasu hadisai waɗanda za malam ya yi bayanin waɗannan hadisan insha Allah ta'ala yace wa inna ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-salata alaihi fi awwal al-amr yace saboda lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki musu sallah ne a farkon musulunci daga baya wannan hukuncin ya zo ya shafe shi kuma ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah ba ya hana a musu sallah ba shine baya musu sallah amma kuma sai ba da umarni sahabbai su yi musu sallah an gane ku sai ba da yake wasihi fihi ahadith karkashin wannan akwai hadisai da yawa amma malam ya taƙaita an mutu mana guda hudu daga cikin waɗannan hadisan shi hadisi na farko hadisin salama bin al-aqwa qala salama bin al-aqwa Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi qala yake cewa kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana mun kasance muna zazzaune a wajen annabi sallallahu wa wa sallam iz utiya bi sai aka zo da wata gawa faƙalu suka ce manzan Allah suna ta salli alaiha shi mun zo da gawa ce ka yi masa sallah faƙala ce annabi sallah ce hal alaihi dainun shin ana bin wannan gawan bashi falu la suka ce a ba a binsa bashi qala fa hal taraka shay'an annabi sallallahu alaihi ce ya bar wani abu na magadan wanda magadansa za su gada akwai wani abu da ya bari qalu suka ce la suka ce bai bar komai ba daga shi sai shi bawan Allah ya tafi ba abin da ya bari fa salla alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah kaga wannan na farko kenan shi ya rasu ba abinsa bashi ko babu abin da ya bari kaga salon alin kenan ba wani rigima bayan shi sun ma'utiya da jinazatin ukura shi aka sake zuwa da wata zawon. faƙalu suka ce ya rasulallah salli alaiha ce ya ma'aikin Allah ka yi ma wannan gawan ita ma sallah kwale ce hal alaihi dainun annai sallah sai ce shin ana bin sa bashi ƙila na'am aka ce eh tabbas ana bin sa bashi قال من Allah الله alaihi wasallam tambaya fa hal taraka shay'an shin ya bar wani abu a baya da zai iya biyan wannan bashin ko kuma da za a gada qalu suka ce salatu dananir suka ce ya bar dukiya mai yawa har dinari uku har dinari dinari uku dinari uku a dukiya ne mai yawa so dinari uku a yanzu ya fi ya fi miliyan ya kusan miliyan biyu so da rubu dinar a jiya lissafin jiya dubu ɗari biyu da ashirin da biyar ko times three times four times three shi ne dinari uku abin da ba wani Allah ya bari dubu ɗari biyu da ashirin da biyar times four ta kaka wajen wajen miliyan ɗaya times three shi ne abin da ya bari aka ce ya bar dinari uku qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala bi asabihi sai nuna da yatsun ka guda uku sai ce salata kayyatin sai ce ya bar lalas guda uku kafan lalas makasan sakiya ha shi a sa ana sa karfe ana sa karfe a wuta a sa karfe a wuta sai a in yayi ja yayi zafi sai a mannawa a jikin haka hmm? sai ga yayi tsara kamar ana soya kuma wajen yayi baki annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta dinari uku da ya bari da lalas guda uku malumar sai ce to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta dinari uku ne bari da naira guda uku suka ce dalili shine shi wannan da ya rasu nan yana da dinari har yana da dinari uku da zai mutu ya bari amma ya yi rayuwa rayuwan da kowa yana ganin bai da komai ya nuna mutane shi bai da komai shi talaka ne putus bai da komai sai da ya mutu sai a gane shi yana da har dinari guda uku da ya bari kuma Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin ma irin waɗannan da mutum yana da shi ya nuna bai da shi saboda kare taimaki kowa Allah ya alƙawarin abin da suka bari za a narka shi ya zama dalma a musu dinga musu lalas da shi a wutan jahannam yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai ce musu ne hada ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun ana yi musu lalatin da shi mala'ikun kuma suna ce musu abinda kuka ta koyewa kuka ke shiwa kuka ke taimakon mutane a duniya to gashi yanzu shi ne ake muku azaba da shi an fahimta ku shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya bar lalas guda uku fa salla alaiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata salla shi ma thumma utiya bis salita sai ka sake zuwa da gawa ta uku fa qalu kace salli alai ya rasulullah kai ma wannan mamacin sallah qala ke hal taraka shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani abu qalu la suka ce bai bar komai ba shi ma dai haka qala hal alaihi daynun to shi akwai bashi akan shi qalu suka ce salatata danari kace ana bin sa bashi har dinari uku yana sa bashi da yawa sai ana bin shi bashi har dinari qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala sahibikum yace to ko ku yi ma dan uwan ku sallah ni ba zan jagoranci sallah an gane ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai jagoranci sallah ba amma kuma ya bada umarni ayi ne ayi masa sallah qala rajulun min al-ansar wani daga cikin mutanen ansar يقال له أبو قتادة فهذه أبو قتادة سيتي صل عليه يا رسول الله وعلي دينه سيتي يا ما معيكين الله كيما تصلى باش عند أكي بلسا يا دا وكينا ها شين أبو نجرى حواله yanzu bashin da ake bin wancan yanzu ya zama أكي shi ake bi bashi ba أكي kata da ake bi bashi ya ce sallah kai masa sallah bashin ya dawo kaina da ya faru wannan fasalla a laihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah an gane ku to wannan yana daga cikin dalilan da wasu suke kafa hujja cewa wanda ya mutu ana ba shi bashi yi masa sallah kaga ya kowa hadisi an sallallahu alaihi shine kaga sai zama hukuncin shi hukuncin wancan da muka karanta a baya wanda ya zama sananne a rashin kirki ko sai zama mai falala ba zai masa ba amma shi ma wannan a farkon al'amari ne za mu ji sauran hadisan wannan shine hadisi na farko da malai ya saba da ce wannan hadisi imam bukhari da imam ahmad duka sun fitar da imam an-nasa'i hadisi na biyu yace an abi qatada radiyallahu anhu nahwu al-qissati ath salisa. shi kuma daga abu qatada da kansa wannan shine ya dauke bashin wancan ko yanzu da kanshi kuma yake bada labari yace fi hadisi salama bin al-aqwa wa ruya alladhi qablahu ya zo abu da ya bada labarin ya bada labarin kwatankwacin irin kissan da ya zo a wancan hadisin salama ta bin al'akwa yake cewa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallu ala fa'idukum sai shi abu kata da take cewa ara'aita in qadaitu anhu atusalli alai yace ya ma'aikin Allah yanzu in ni na biya masa bashin bashin ya dawo kaina ni na je na biya za ka yi masa sallah qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in qafaita anhu bil wafa'i sallatu sallaitu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam eh in ka biya masa bashi tabbas zan masa sallah qala abu qatada ce fa zahaba abu qatada fa qada an abu qatada al ansari sai je biya wannan bashi fa qala awafaita ma alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka sauke masa abin da ke kansa na bashin qala na'am yace eh fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi manzo su tasu, sai tsaya sai masa sallah an gane ku wannan ruwayan Abu Qatada yana cikin sunan Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Darimi da Ibn Majah Allah ya kansu gaba da duka sun fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce hadisi na uku عن an رضي الله anhu نحوه jabir bin abdullah al Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi shi ma ya roto wannan hadisin wanda salama bin Akwa ya faɗa qissan da shi salama bin Akwa ya bayar kuma abu da ya bayar shi ma jabir bin abdullah al-ansari shi ma ya da irin labarin iri ɗaya amma shi a riwayar jabir halace wa zada fi akhirihi jabir bin abdullahi al-ansari da ya ba da labarin sai ke ya ƙara da cewa ma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yace amma lokacin da Allah madaukakin sarki yayi ma manzansa buɗe ya zama musulmai sun samu kafuwa akwai baitul mali an fara karfan zakka gwamnati tana da lalita inda ake tara dukiyar gwamnati shi ne fata Allahu Allah wa musulmai buɗi. bayan da aka yi buɗin tsara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shela sai ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne na fi cancanta na fi kusa da kowane mumuni sama da kusancin da shi yake da kansa da shi kansa yace da wannan dalilin man taraka dainan duk wani mutum musulmi da ya mutu ya bar bashi fa alayya qada'uhu to biyan bashin ya dawo kaina ji manzon Allah sallallahu alaihi yace wa man taraka malan faliwarasatihi duk wanda ya mutu kuma ya bar dukiya to dukiyar na magadan shi amma in ya bar bashi bashin ya dawo kaina in kuma ya bar dukiya dukiyar a ba magadan shi an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan shela yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu bar bashi bashin ya dawo kai shi ina maganar in yi masa sallah kaga mu kai tunda Abu Kata da ya dauki bashi ma aka yi sallah bare shi manzon Allah da kai shi sallallahu alaihi wasallam a gane wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i duka sun fita hadisi ya wuce da malai kawo hadisin sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi Abu ya yake cewa anna na sallallahu alaihi kana yu'ta bir rajuli al-mayyit alayhi dai. Ya yace Annabi sallallahu ya kasance ana zuwa masa da mutum wanda ya rasu kuma sai zama akwai bashi a kansa fa Alu. sai mazan Allah sallallahu sai tambaya hal taraka lidainihi min qada shin wannan bashin da ya bari ya bar wani abu da zai biya wannan bashin فإن حدث أنه ترك وطاء صلى عليه in aka ba manzon Allah sallallahu alaihi labarin cewa eh ya bar abin da zai biya masa wannan bashin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah wa illa in kuma bai bari fara sai ki masa sallah qala sai ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwan ku sallah ce falamma fata Allah alaihi al-futuh amma lokacin da Allah madaukakin sarki yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai buri suka samu dukiya suka wadata daular musulunci ta wadata fara sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim na fi cancanta da mumunai sama da kawunansu kusanci na da su da kaunata da girma na da yake yaka cancanta ga mumunai ya fi yadda suke girmama kansu fi duniya wal akhirah a duniya da lahira yace Abu Hurairah yace iqra'u in shi'tum kun kun zo karanta wannan aya cikin suratul ahzab dallati annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatukum Allah yace annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi cancanta a wajen mu'minai sama da kawunan su matansa kuma iyayen masu imani sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman tuwfiya mazalla ya shele ce duk wanda ya mutu ya bar duniya wa alaihi dainun kuma akwai bashi a kansa walam yatruk wafa'an kuma bai bar abin da zai biya masa wannan bashin ba fa alayya qada'uhu mazalla sallallahu alaihi biyan bashin ya dawo kaina cewa man taraka malan duk kuma wanda ya mutu ya bar dukiyar da za a iya gada warasatihi fa huwa li warasati wannan dukiyar na magadansa ne a raba magadansa amma in ya bar bashi kuma bai da abin da zai biya bashi ha kaga shar'in da ya saku walam yatruk wafa'an bai bar abin da zai biya masa wannan bashin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to biyan bashin ya dawo kan shi an gane ku malike cewa qala abu bishr yunus bin habib rawi musnad qawaid tayali fi al hadith yace wannan babban malamin musulunci da ake kira Abu Bishr Yunus bin Habib bayan da ya kawo wannan hadith sai ke cewa sami'tu Abul Walid yace na ji malami na Abul Walid at-Tayalisi da littafin musnad at-Tayalisi babban malamin hadisi yana cewa bidha nasakha tilka al ahadith allati ja'a alladhi alayhi ad yace da waɗannan hadisan na Jabir bin Abdullah da na Abu Huraira maluma masu hukuncin cewa wancan hukuncin cewa in mutum ya rasu ana bin shi bashi ba za a masa sallah ba waɗannan hadisan suka shafa wannan hukuncin an fahimta ku saboda wannan hadisan sun shafi wannan hukuncin saboda haka in mutum ya mutu ana bin sa bashi ko bai bar abin da za a biya bashin ba za a yi masa shari'a ta shar'anta a yi masa sallah bayan ya mutu Allah ya samu gani asali na shida waɗanda shari'a ta shar'anta a yi masa sallah malaka man dufina qabla an yusalla alayhi wanda aka binne shi kafin a yi masa sallah aw salla alayhi ba'dhum duna ba'd ko kuma wani bangare na mutane sun yi masa sallah wani bangare ba su yi masa ba kila ya rasu kila cikin dare ne wanda za mu zo hadisan da malam ya kawo kila cikin dare ne kila a wani gari ne wanda suka masa sallah kila ba su ce mutane ne yan kaɗan da sauransu in ko cikin dare ne ko wani dalili da ya sa kuke ganin ake ganin waɗanda suke sallan ba su wadatar ba akwai buƙatar a ƙara masa addu'a to babu laifi in kun masa addu'a a gida kun yi daidai in kun masa salatu la kun yi daidai in an tashi an je makabartar an yi sahu akan kabarinsa an masa sallah shi ma an yi dai duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma ba ma masa sallah ba kwata kwata a inda ya rasu kwata kwata ma ba masa sallah to shi ma za a yi masa malake fa yusalluna alaihi fi qabri to irin waɗannan sai a yi masa sallah a kabarinsa ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya mimman lam yakun salla alaihi amma da sharadin wanda zai jagoranci sallan na biyun nan to ya zanto ba shi cikin waɗanda suka yi sallah na farko ya zanto wanda zai nemanci a wannan sallan da za a yi an gane ku to ya zanto ba shi cikin waɗanda suka yi suka yi sallan can na farko an gane ku zai yi wa ya rasu inda aka yi masa sallan ko ba a yi ba ko wanda muka faɗa ko kuma wanda aka masa sallan wanda ya jagoranci sallan da aka masa na farko ɗan bid'a ne to ya dole kuma dan uwan ku sallah an gane ku to shi dan bid'a ayyukansa ba karfafu bane abu dole ku ba dan uwan ku sallah malaki wa fi dalika ahadith karkashin wannan akwai hadisai da dama malaki zai ambaci wasu daga cikin waɗannan hadisai din yace hadisi na farko an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala hadisin farko shi hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas Allah maɗaukacin sanki ya ƙara yadda a gare su yace mata rajulun wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce wani mutum ya rasu kuma shi mutumin ya kasance lokacin da bai da lafiya annabi sallallahu yana zuwa ya gaishe shi yana zuwa yana duba shi in bai da lafiya to da ya rasu fadafanuhu Billai, da daddare rasu mutane suka masa sallah suka je suka binne shi cikin dare falamma asbaha lokacin da aka waye gari aka zo masallaci sallar asuba a alamuhu sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai bawan Allah da kake zuwa ka gaishe shi nan ya rasu da daddare kuma ai masa sallah an masa janaza an je an binne shi fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma mana'akum an tu'allimuni me yasa ba ku sanar da ni ba me yasa ba ku sanar da ni ba qalu suka ce kana al-laylu wa kanat al-zulma suka ce ya sulla dare ne mun ga dare ne kuma akwai duhu sosai fakarina an nashqa alai sai muka kyamaci kar mu matsa maka kar mu takura mu san menene uzurin ka ba kana cikin gida shi yasa ba mu tashe ka ba shi yasa ba mu sanar da kai ba ja abdullahi dan abbas Allah ya kare ta a gari shi ce fa ata qabrahu fa salla alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su nuna masa kabarin wannan mutumin ya tsaya kan kabarin ya masa sallah qala abdullahi dan abbas yace fa ammana kuma zalla sallallahu ba kadai masa sallan bai mana limanci wa saffana khalfahu mu muka yi sahu a bayan shi abdullahi dan abbas yace wa ana fihim ina cikin sahu da ni aka yi sallan ba wai labari aka bani wa kabbara arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara hudu akan sai masa sallah akan kabarin sallallahu alaihi wa alihi kaga masa sallah amma su sallah amma manzo Allah sallallahu yi ganin kai, har yanzu sallan bai wadatarwa ya ba ku sanar da ni wannan yana ƙara nuna wani abin da muka karanta a farkon babin na ba a ko jinkirta janaza su sa bai ko cikin dare mutum ya rasu suna hadarin ake kimtsa shi a masa kaza a masa sallah a masa janaza a je a binne so da ka'ida shine gaggautawa ba a so jinkiri ba a son jinkiri malai ce wannan hadisi yana cikin sai bukhari da sunan na imam ibn majah da sai muslim na imamun nasa'i imamun tirmidhi ibn jarud a cikin al-muntaka imamu al-baihaqi imamu tayalisi imamu ahmad duka sun fitar da wannan hadisi hadisi na biyu yace an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna mar'atan sauda cewa lallai akwai wata mata wacce ba balarabiya ba kanat taqummu al ta kasance tana tsaftace masallaci wa fi riwayatin taltaqitu al wal idan min al ta kasance duk wani abu da ya faɗi na datti na yanki ne na yadi ko na itace shine da idan na tunda rufe din masallaci dama itacen dabino ne so lokacin suka bushe za su zuzzufa su ɓata masallaci ta ta ke sharewa take tsintsincewa aikin ta kenan kullum famatat sai ta rasu sai ta rasu fa faqadaha sallallahu alaihi wasallam da ta rasu annabi sallallahu alaihi bai sani ba manzo sallallahu alaihi wasallam kwana biyu sai da sai da baya ganin ta sai misin dinta faqadaha baya ganin ta kwana biyu fasala anha ba'da ayyam bayan kwana daya biyu uku haka bai ganta wace tambaya ta ina matan da take zuwa share masallaci take zuwa tsaftace masallacin nan kwana biyu ban ganta ba kwanar danganta ba lafiya tana ina faƙila lahu shi aka ce mishi innaha matat ai ta rasu ai ta rasu faƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hala kuntum adamtumuni to me ya hana ku sanar da ni me yasa ba ku sanar da ni ba mata mai irin wannan aikin masallaci take sharewa ba kuma ta ruwa su ba ku sanar da ni ba qalu suka ce matat min al-layl ai da daddare ta rasu ya rasulullah wa dufinat kuma daren aka mata zanaza wa karihna an nuqidak sai muka kyamaci kar mu tashe ka a bacci mun kila lokacin ka kwanta shi mu tashe ka ba kai hakuri qala sai mai ruwa yace fa ka'annahum amraha sun sai suka magana kamar irin mai sharan masallaci kuma ai ba da mata babba bace kamar sun kaskanta lamarin da suka ganin ai bata kai a tashe wannan nabi sallallahu alaihi sharar masallaci ba take ko ba ma balare da kila baiwa ce yantacciyar baiwa ne sai an tashi annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna wa qala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalluni dulluni ala qabriha yace ku je ku nuna mun kabarinta a ina kuka binne ta Fa fadalluhu suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fa ata qabraha fa salla alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan kabarinta ya sake mata sallah ya sake mata sallah kai ka fa wannan sallah ayya na lufayin na baya ko ko ba haka bane su Fasit duk sallar da ya gabace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan kabarin ya sake mata sallah thumma qala a ah? sai nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna hadhihi alqubura yace kun ga waɗannan kaburbura kaburbura da gari mamlu'atun hulmatan ala ahliha cike take da duhu ga ma'abota waɗannan kaburbura din وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليها kuma lallai Allah madaukakin sarki zai haskaka musu kaburburan sanadiyyar sallan da nema wannan matar kaga sanadiyyar ta duk wanda kabarin shi bai da haske manzo Allah duk Allah ya haskaka musu kabarin sanadiyyar manzo ya zo gurin wannan matar ne sallah yayi mata sallah ke wannan dalili ne na biyu da yake ƙara tabbatar da cewa in mutum ya rasu ba a yi masa sallah ko kuma an masa sallah amma kuma shi ganin bai wadatar ba to babu laifi dan an sake yi masa wani wani sallah da insha wannan shine hadisi na biyu da malam ya kawo akwai wasu hadisan babin amma za zai zama karatun mu na gaba insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya a yau abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna da ƙwan Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roko ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukan sharri na duniya da lahira Allah muke roko da ya rufa mana asiri duniya da lahira a shekaran jiya akwai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma ya yi mu da Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna wasuri da imaninmu da ayyukan mu kyawawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya faɗaɗa makwancinsa Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya azurta shi da abokan zama da suka fi abokan zama da ya bari ya azurta shi da gida da ya fi gidan da ya bari abin da ya yi masu kyau muna roƙon Allah ya saka masa da abin da ya fi shi kyau abin da ya yi na kurakurai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi masa muna roƙon Allah ya jibinci bayansa Allah ya zama wakilinsa ga iyalansa bayansa duk abin da zai zama fitina bayansa Allah madaukakin sarki ya kare mu kuma inna mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد arina اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله